Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na muhallin muhallinka rayuwarka wanda ke nazari haɗi da tattaunawa da masana kan noma da kiwo canji da kuma ɗumamar yanayi daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. zuwa yanzu dai an shafe tsawon lokaci gwamnatin tarayyar najeriya na ware makudan kudade domin rabawa manoma ta hannun babban bankin kasar wanda shi kuma yake mikawa bankunan tallafawa manoma da ma sauran kananan bankuna da ke tallafawa masu kananan sana'o'i da ma manoman domin bunƙasa ayyukan noma da zai kai ga samar da isasshen abinci ga al'ummar najeriya kan wannan shirin ya ziyarci kananan hukumomin bunkure da kuma kibiya da ke jihar kano a arewacin najeriya inda ya gudanar da bincike tare da kuma tattaunawa da ƙanana da kuma manyan manoma don jin ko suna amfana da tallafin tare da kuma tasirinsa wajen bunƙasa ayyukan noma da sauran matsalolin da ke kunshe cikin shirin sai a kasance tare da ni nura ado suleiman domin bin shirin daki-daki zuwa watan Yulin shekara ta 2015 bincike ya nuna cewa akwai bankunan tallafawa manoma da masu ƙananan sana'o'i guda 949 a tarayyar Najeriya. A farkon watan Janairun da ya gabata, babban bankin tarayyar Najeriya ya zaɓi wasu bankuna a ƙasar ciki har da bankunan tallafawa manoma da masu ƙananan sana'o'i wanda a turance ake kira da microfinance domin raba kuɗi da ya kai naira biliyan 220 ga manoma a faɗin ƙasar a matsayin tallafi na bashi. gwamnatin najeriya kuma ta yi haka ne da nufin bawa ƙananan manoma damar amfana da tallafin kuɗaɗen kamar yadda manya ke samu ba san na ba ce ne ga zike ne ba da o baka ko ce ne ga zike na ba da o baka Ele ba da garkiya Lala ba kashi da kai ba Dare na ba geloma ba ya takara ma. Ko guguwa da adda kuli na ga ta sayas. ba mai nagarke gane. Ko ita ma da adda na ga ta sayas. ba mai nagarke gane. Asida ma ta bugo hanke na ga ta sayas. ba mai nagarke gane. ka rogo na Audu ya Ƙananan hukumomin kibiya da bunkure da ke jihar Kano na daga cikin yankunan da suka shahara wajen noma kayan amfani na gona daban-daban da suka kunshi kayan lambu da sauran albarkatun gona to sai dai abin tambaya nan shine shin ko manoman da ke waɗannan ayyuka na amfana da kudaden da gwamnati ke warewa a najeriya domin su idan kuma har ba sa isa gare su ko menene dalili da waɗannan tambayoyi shirin na muhallinka rayuwarka ya fuskanci wasu manoma da suka fito daga waɗannan ƙananan hukumomi na kibiya da bunkure idan kuma aka bi musanna hankali za a ji tattaunawar shirin da manoman da suka kasu zuwa ga bangarorin waɗanda ba sa amfana da bashin bunƙasa noman daga gwamnati sai kuma waɗanda ke dogaro da ƙungiyoyinsu kaɗai da kuma manoman da kai tsaye ke hulɗa da bankunan da ke bayar da tallafi ga manoman. Inusa Baban Ladi Muhammad manomi ne na shinkafa, tumatir da kuma albasa wanda ya shafe shekaru aƙalla goma a kai da ke ƙaramar hukumar Bunkure. inda na fara da tambayarsa ko yana sani da kudaden da gwamnati ke warewa domin tallafawa manoma inda ya ce shakka babu haka abin yake sai dai matsala guda da ke ci musu tuwa kwarya ita ce yadda tallafin baya isa ga da dama daga cikin kananan manoma a lokacin da suke bukatarsa e eh, gaskiya muna sane domin ko a nan ma kore gaskiya akwai ƙungiyoyi da dama da suka shigo wanda yake da taimakon gwamnatin tarayya suka shigo kuma sun babba da tallafi don mutane da yawa sun amfana da irin tallafin da musamman akan noman shinkafa da noman alkama da sauransu ma dai eh, to mutane da yawa gaskiya sun amfana da abin kuma a yanzu mato amma ban matsala da ake fuskanta shine sau da yawa kafin a bada tallafin to kusan lokacin ma da ake so a bada tallafin sai lokacin ya huce ake ka tallafin to wannan kuma gaskiya manoma ba sa jin daɗin wannan abin domin lokacin da aka already amfanin gonar su ya riga ya tafi lokacin suke buƙatar tallafin ba sa samun abin yadda ya kamata amma gaskiya akwai kungiyoyi da dama da ma suka shigo har ma da federal gamman din da star gamman da shawarar da suka ka tallafi a harkar noma domin an zo an yi rijistar din mutane aka ce daga baya aka zo aka kafa sunaye wanda sunan sai a fiyarin akwai wasu abubuwa da ake bada tallafi na taki da maganin feshi da sauransu sukan yi mutane bita akan yadda ma za a nema da kuma yadda kuma idan ka samu din ma me hawa wace hanyoyi kamata domin ka inganta kuma bayan haka ma akwai wasu kungiyoyi da aka da suka zo suka shigo da NGOs ma suka shigo suke ba mutane shawarwari akan yadda su tafi da aikin don ko ka sami kuɗi in ba shawarar da zaka in ba cikakkun shawarwari na gari da aka tafi da aka noman kana iya ka faɗi kuma ana kawo kuma kamar irin sababbin hanyoyin noma da ake kawowa domin mutanenmu da ba san hanyoyin da su bi su noma abu su samu riba ba to yanzu ana gaya mana ana kawo iri ingantattu ana kawo taki ana kawo maganin feshi da sauransu to amma ka taba halartar wannan bidiyo ina eh, taba halarta gaskiya sau daya to kamar za ka dan gaya mana abubuwan da aka dan tattauna a wannan lokacin eh gaskiya da muka je an ba da shawarwari akan na farko ma tun daga yadda za ka fara gyara gonarka da yake nan na biyu da hanyoyin da aka bi da irin da aka yi amfani da shi da maganin feshin da aka yi amfani da shi duka an yi mana bayanai a kansu domin mu samu ci gaba da kuma riba a harka abin da muka noman a cewar inusa baban ladi tsaikon da ake samu kafin tallafin ya isa ga kananan manoma ya sanya shi haƙura da neman samun tallafin illa ya jira taki da kuma kayan feshi da gwamnati ke rabawa manoma su saya bisa farashi mai rahusa. eh ban taɓa nema amma a baya state governments gwamnatin jihohi da na ƙananan kuma sukan kawo taki mutum a cikin farashi mai sauki sai ka kana da kuɗi sai ka je ka saya ka zo ka yi amfani da shi a gonarka inusa baban ladi muhammad kenan manoman shinkafa a ƙaramar hukumar funkure baba da gida ai kawai ka hanta ya waɗan mamman tabki mai fashen ƙasa dan isa yare ga nama da garke ana bakwai mai dama ba da dama ai kawai ka hanta ya waɗan mamman kwakele washe ƙasa rika kare gona ta kwara ɗan mamman ga kuma a wani ƙasa ɗan isa. Ga gona kana yi makona kama kudin ƙato in yi gobara haɗe ya zangi don su ta kama ban san mai tare shi ba. Alhaji Yahu Ibrahim manomi ne na kankana da ya shafe shekaru goma sha biyu a kai yayin zantawar mu da shi ya ce a halin yanzu abin da ke ci masa tuwa ƙwarya. shine yadda a koda yaushe yake fafutukar ganin ya samu sayan isasshen maganin feshi don ceton gonarsa ta kankana sakamakon matsalar kwari da ke kassara ta da yake fuskanta. na gaba shine matsalar take damu ba ciki yanzu muna da matsala akan maganin feshi da bangaren irinta to shine matsalar da muka fi samu yanzu ana daga kusan damar ce tun daga bara muka samu karancin wannan abubuwan maganin feshin kenan yawa na bangaren kankana mu dama babban bukatar mu da muka bukata mu a ce duk abin da za a yi odas a ce mun sami wadatacce za mu je ta sanin kaje nema za mu nema mu babban wannan ma babban tallafin kuma da shi kenan amma ban taba neman tallafi to sai dai kuma a lokacin da na tambaye shi game da samun tallafin kuɗi daga gwamnati ko da kuwa ta hanyar kungiya da yake ciki sai alhaji yahu ibrahim ya ce ba na cikin kungiya kusan kuma zan ce mu dama kungiyar an yi yunkurin a ita amma bata kafu ba a wannan harkas amma a bangaren noma a bangaren kasuwa mana da kungiya a bangaren noma ne kungiyar bata kafu ba yanzu ka yi maganan shi wannan feshin kwari da ya yi tsada sosai to kamar akwai kuɗaɗe da akan turo ko kuma a ce bankin tallafawa manoma wanda na san a nan kila bunkure da kuma rano da kibiya ana samun shi ko kuma ma cikin gari a can cikin birni kano kenan ka taɓa ƙoƙarin neman wani tallafi daga irin waɗannan bankuna domin ka ƙara inganta noman na ka haɓaka shi a ni gaskiya ban taɓa neman tallafi daga ɓangaren gwamnati ba ko makamancinsa ƙalubalen mu bai fice matsalar mu ta ba na farko mahaɗin noman da shi ya mana ya yi daraja da yawa daga kan taki maganin feshi iri irin da muke siya dubu hudu yanzu ya koma dubu tara muke siyansa malam umar ado na ɗaya daga cikin ƙananan manoma da ke ƙaramar hukumar kibiya sai dai a nashi bangaren ya bayyana cewa a baya ya yi ƙoƙarin shiga wata ƙungiya ta manoma domin ya samu sauƙin amfana da isasshen tallafi na bashi daga banki to amma hakan bata samu ba wanda kuma ya sa da kansa ya yi ƙoƙarin karɓar bashin sai dai kasancewarsa ƙaramin manomi hakan ya zama ƙalubale a gare shi kamar irin wannan muna samun tallafi hmm. to amma zahirin gaskiya tallafin da muke samu tunda mu kananan ma'aikata ne ba irin wanda zai ise mu abin da muke so mu gudanar ba ne hmm. hakan dai muke yi dai wanda yake ya fi a ce ba ma yi hmm. harka da shi din to misali kamar tallafin kamar na nawa ne mafi yawa wanda ka taba samu ka karba na bashin na bashin banki irin wannan eh. ni duk bashin da zan yi ba na huce dubu ɗari hmm. amma nan gaba ne in har na samu dama hmm. kuma za a amince min zan iya haurawa saboda ina so na ci gaba da bunƙasa sana'a din to kamar shi wannan dubu ɗari in ka samu kamar mai kafi yin amfani da shi wajen taki ne ko iri kake saya e zahirin gaskiya mu taki ya fi ya fi cara mana kai domin lokacin da damina za ta ya waɗi idan na damina ne lokacin ba ka da taki a hannu to lokacin sai damunan ma ta yi nisa kafin ka samu bashin da za ka je ka aiwatar da abin da kake so kuma ina yin albasa albasan nan kuma ina yin ta mai yawa to amma ita ma sakamakon rashin takin da bana samu cikin gaggawa da rashin kuɗin aiki shi ma nan ma ina samun nakasu wajen aikin ta dai a samu abin da ya samu kawai na daidai abin da na aikata amma kuma duk da haka ba a san raina ba domin ni na fi so ga cewa na yi abu mai yawa domin mai yawa shine za ka samu wani wani ma samu mm. eh to wannan shine to misali kamar akwai kungiyoyi ai na manoma da wanda za ga in ka bi ta cikin su ka samu akan samu tallafi ko da mai dan girma haka wanda zai fi kai kadai ka nema ka taba yunkurin shiga tana cikin wata kungiya a zahirin gaskiya ni ba ni da labarin irin wannan kungiyoyin na wannan manoma amma akwai wani da aka ce an ba su irin kwamfuta din nan na su yi rajista din mutane na tallafin noma to mun yi rajista kusan shekara guda amma ba wani abu da ita ba faruwa an ɗau hotonmu an mun ba da number waya amma har yanzu dai babu wani abu da ya taɓa faruwa da mu daga cikin gari suka shigo ko kuma daga cikin gari ma'aikata ne ma na musamman aka ɗauke su domin su zazzagaya su ɗauki hotuna da nambobin waya shi sun yi rajista kenan to mm. amma dai gaskiya har yanzu dai babu wani abu da aka neme mu da shi an ce za mu ji alama duk lokacin da abin ya taso amma dai har yanzu dai gwamnatin ko kula su ne bata yi ba tukuna ko kuma suna sane ko kuma wani abin ne ya zo ne aka juye hmm. halin rayuwa to dai bamu san yadda abin ya kasance ba to misali kamar za mu iya cewa shekaru nawa ka kwashe kana ayyukan wannan noma na gero da albasa yauwa ni shekarun da na kwashe sai dan takaita domin iya tasowa ta ne amma daga lokacin da na soma abu na kaina yau shekara ashirin da ɗaya eh. to wani irin alfano kenan za a iya cewa an ɗan samu ko kuma akan samu duk lokacin da aka kai ga girbe amfanin da aka shuka eh idan aka girbe a misali muka kasa albasa kaza ko kuma da gero eh zahirin gaskiya dama na ga maka cewa daidai karfi na nake yi bana abin nan to amma zahirin gaskiya in an yi wannan wani lokacin ina samun solo talatin kamar shi na na albasa mm, kenan mm. shi kuma kamar dawa na samun kamar eh, irin buhu shida din nan mm. a gero ina samun irin buhu biyu haka sai kamar su masara na samun buhu biyu ko da kaɗan wani lokacin wani lokacin samu biyu kuma kamar misali aka tattara akan dan samu kuɗin shigowa haka yauwa idan aka tattara aka abinan idan ka kai ta a lokacin da ka girbe wannan abu hmm. gaskiya ba za ka samu riba ba amma idan ka yi haƙuri ka ajiye ta zuwa wasu ɗan lokaci za ka ga an samu riba da abin da aka yi aikin da wannan kuma ya samu in ka fitar da kuɗin aiki ka fitar da wata riba to za ka ga cewa an samu alheri a ciki to kamar misali yanzu in za a baka dama kamar wane kalubale ne kake fuskanta a halin yanzu tun daga kawo wancan lokaci a zahirin gaskiya ni saboda ma rashin kudaden da yake bani matsala ban cika amfani ma da maganin ba domin me domin lokacin da zai so a yi masa din ba ni da kuɗin sai dai na yi na dai ta idan karfi na haka ba wani abu na da abu na kuma duk mutumin da ka je ka ce ba ka bashi zai ce ai kai ba zai ba ka to shi saboda ka he ne shiru ma abin da ya samu a guri na he ne amfani da shi eh amma zahirin gaskiya ko da matsala ce ta iri ko ta wani kwarika haka ta abuna gaskiya ba na amfani da yanayin feshinsa da kuma sa masa hi domin me kakan sa ido kawai sai abin ya samu yau eh, ina na tsinci kaina to kaji a halin ni to hakan ma ya taimaka kenan wajen wani lokacin rage yawan amfanin da zaka samu yauwa to kaga wannan shi ma kaga wani abu ne wani na ne daga cikin abin da zaka samu wannan in ka samu riba ta wannan hanya wani kama sai samu ko kuma wasu mutane haka wanda yake za su ga cewa su gani ga wani wani ma gashi ya zama mai dogaro da kansa mu ma ami ah, to du irin wannan riba ma tana sa irin Malam Umar Ado kenan wani karamin manomi da ke karamar hukumar Kibiya. To idan aka biyo mu a nan gaba za mu ɗora da tattaunawar da muka yi da sauran manoma bisa yanayin yadda suke samun tallafi da kuma matsalolin da suke fuskanta walau daga ɓangaren ƙungiya da suka kafa kawai ko kuma wajen samun tallafin kudaden daga gwamnati ta hanyar bankuna da ke dauke da nauyin isar da shi kashi na farko kenan cikin shirin na muhallinka rayuwarka wanda a wannan karan ke tattaunawa da ƙanana da kuma manyan manoma don jin ko suna amfana da tallafin kudade da gwamnatin tarayyar najeriya ke warewa ta hannun babban bankin ƙasar domin su da kuma sauran matsalolin da suke fuskanta. a halin da ake ciki dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kirkiro da wani sabon shiri na tallafawa manoma da bashi karkashin inuwar kungiyoyi ta fannin ba da bashin sinadaran noma kamar iri da taki idan aka biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba za a ji irin ka'idojin da babban bankin najeriya cbn ya gindaya kafin su manoman su amfana sai kuma kalubalen da ke fuskantar sabon shirin idan mai duka ya yadda za a ji cikakken bayani. da wannan kuma za mu karkare shirin sai a kasance da mu a sati na gaba inda za mu dora a madadin abokan aiki nura ado suleiman daga nan sashen hausa na radio france international ke cewa mu huta lafiya.